Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Michael Kudisin ne ke muku marhabin da kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shiri wanda kamar kullum muke kawo muku tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu ke aikowa tare da amsoshinsu sai a kasance tare da mu. madalla tambayar da zamu fara amsawa a wannan shirin ta fito ne daga hamisu usman kasuwar mando jihar kaduna ya ce shin wani mataki na hukunci ake ɗauka a kan ƙasashen da suka karɓi rance a bankin duniya ko asusun bada lamuni na duniya amma suka ƙi biya ko suka gaza biya menene yasa waɗannan hukumomi ko ƙasashen da ke bada rance ke dagewa sai sun san me za a yi da bashin da ƙasashe masu tasowa ke ci a gunsu to mun mika wannan tambayar ga wakilinmu na jihar bauchi ibrahim malam Goje. inda shi ma ya gana da farfesa bala suleiman alhat masani kan hakokin tattalin arzikin kasa da kasa kuma malami a jami'ar abubakar ta fabalewa da ke bauchi to da farko dai kafin isa babban bankin duniya ko kuma imf ba da rance sukan dubi yanayin kasa din tukunna a ga me ta a tattalin da tattalin arziki sannan kuma idan aka ba su wannan kuɗi daman sai an dubi ko yana da wata kadara ajiyayya ko kuma yana da wata kima wadda za a yi amfani da ita wajen a karɓo wannan rance da aka bada to idan ƙasa ta fara amfani da wannan dukiya da aka bata na rance sai kasance kuma ta shiga hali halin taɓarɓarar tattalin arziki to abin da ke na farko tukuna kan mata tuni shine su babban bankin duniya ko imf suka yi kira ƙasan nan su nusar da ita su ce mata kina sani da cewa akwai kuɗin ruwa kaza akwai uwar kuɗi kaza wanda ya kamata ce ki biya to idan aka yi matsi ta hanyar waya aka tura wakili na biyu sannan na uku sai a ɗauki mataki mai tsauri a kayansu shine ko a sanya mata takunkumi ko kuma a kwace wata kadararta a kadar da ita to idan a kwace wannan kadara aka kadar da ita yana da illoli da yawa illa na farko shine na farko da ta asara wannan dukiyar da damar ta bai ta matsayin jingina na biyu za ta samu cikas wajen sake samun wani bashi nan gaba na uku idan ma har ya kasance dole sai an ba ta bashin to za a ƙara kudin ruwa kai misali da ana ciran kamar kashi sha biyar to yanzu a kara mata ya zama kamar kashi ishirin ko sama da haka sannan na hudu akan tilasta wa ƙasa wani lokaci ta karya darajan kudinta na cikin ƙasa sannan watakila a kawo tsari irin na cewa ko su rage ma'aikata ko su kara kudin ruwa ko su kara haraji saboda su farfado farfaɗo tattalin arzikin su to bangare na gaba kuma na tambayar san ya ce menene ya sa waɗannan hukumomi da ƙasashe masu ba da rance ke dagewa sai sun san me za a yi da bashin idan ƙasashe misali ƙasashe masu tasowa sun buƙaci bashi a wajensu to ai ko ba ko da banki ka shiga nan ka je ka ce kana son bashi ba su da kuɗi kawai ka su mika maka ba sai sun san da ka yi da wannan kuɗin kuma abin da za ka yi nan ya kasance abu ne mai aihuwa shi ne mai haɓaka to ƙasa ba su ɗaukar dukiya kawai su ba su bayar su banki ba su ɗaukar dukiya su bayar sai sun dubi abin kuma sai sun tantance tantance wannan kuma ba wai a tsakanin ƙasa da ƙasa da ba ne a'a sai an dubi ma akwai abin da kira foreign reserve shine asusun da ke ƙetaren ƙasa wanda yake ajiye duk da cewa ba wai kuɗi ne tsaba ji a cikin wannan kasar ba amma akwai tayo hannayen jari ko kuma akwai wata kadara ta musamman abin da shafi kamar zinari da tagulla ko azurfa sannan kuma a dubi menene yanayinta a bangaren da ke makaddara kamar a nan arewa ai menene afirka ta yamma kaga idan ana duba tattalin arziki aka dubi kamar kasa irin ta najeriya saboda allah ya albarkace ta da dimbin albarkatun kasa da jama'a to akwai kasashen da za ku kasance kuna yanki daya kamar nan afirka ta yamma din misali kasar da bata da kamar man fetur bata da kuma arziki irin na noma bata da ma'adinai to ita idan za bata ba nan rancen ba za a bata dukiya mai yawa ba sai dai idan ya zama alatilas aka ga cewa misali kamar barkewa ce ta annoba ta kiwon lafiya ko matsananciyar yunwa ko rashin ruwa ko makamantan wannan to wannan aka dubi dalili sannan kuma dubi kwarin gwiwar da za su da suke da shi da biya in ba haka ba za a ɗauki kuɗi ba su ba sai dai akwai wata kafa shi ne da ake ba da tallafi wato wanda ake kiransa grant to idan ya zama a tilas kasar tana bukatar ta samu kuɗi ta aikata wani aiki na musamman amma kuma an tabbatar ba ta da halin biya to sai a je kan wani dono agency wannan kasashe ko masu yin haɗaka sai su ba su tallafi maimakon a ce an ba su rance to matsalar su manya manyan bankunan shi ne in suka baka masa tun da matsala ce babba a gabanka to ka lura ka sa gaban ka kan abin da ka sama ka ci masa buri kada ka yi gaggawan biya to amma kuma shi abin da yake faruwa akwai compound interest shi ne kudin ruwa rubanyuwa yake yi idan ka ɗauke shi a mukaddara cewa an ce an baka dala biliyan daya to sai a ce an saka kudin ruwa kashi ashirin a cikinsa to idan aka kai sai su ce ba za ka fara biya ba yanzu muna 2021 sai su ce ba za ka biya ba sai 2025 to kafin wani lokacin idan kai lissafi kashi 20 cikin 100 ya zama biliyan 1 da biliyan 200 a shekaran farko kenan to illar a ce an doka maka wannan tsawon lokaci kafin a fara ah, karɓar wannan kudi kenan to kuma ka'idoji da ake sanya musu irin wanda ake da IMF conditionalities shine babban illan karban wannan kudi da ake yi to farfesa mun gode da wannan dama da ka ba mu to ni wannan gode da ka ba mu dama alhamdulillah ya sarkin san mai da kasai ya salati rabu sosai Allah adadin giya sai da za shiga mai matsayi fitacce rabbana Allah samu dace amin Allah samu dace sannan ya Allah ka shirya ka saka mu hanya ta bunka ta baraka mai biyayya mu bi ka a daidai kar mu goce rabbana Allah za mu dace amin Allah mu dace eh, sannan ya Allah wahabu rabu dan manzo habibu rabbana ka tsare mu babu matara mai sa a kauce talauci gwara a mun duka da ice a gai da cila'a Allah ya raba mu da babu muna kuma mika godiya ga farfesa da amsar wannan tambayar sai tambayar da muka samu daga bala mahmud kafi a jihar nasarawan najeriya inda ya ce wai japan na da karfi irin na soji ko manyan makaman yaki ba su hadari kuwa me yasa japan bata cika sa baki a batutuwa na rikici da tashin hankali ba wai ina gaskiyar cewa shirin da take yi na da nasaba da harin da aka kai mata a hiroshima da nagasaki to wakilinmu na kaduna aminu sani sado ya mika wa kamarar dr awal abdullahi aliyu sakatare janar na kungiyar tsofaffin sojoji ta najeriya wata military veterans federation of nigeria wanda ya fara bayani kamar haka japan tana da karfi na soja fiye da duk yadda ake tunani akalla tana da ɗaya daga cikin ƙasashe goma sha biyar wanda suka fi ƙarfin makamai suka fi kuma ƙarfin kayan yaƙi a duniya wannan ba ɓoyayyen abu ba ne ga duk wanda yake bibiya bibiyar nazarin tarihin ƙasashen da suka fi yawan soja ko kuma suka fi karfi eh, na soja a sojance ko kuma suke da karfin ah, makamai ah, za a san cewa japan tana ciki tana da makamin nan da ake kira makamin nuclear tana da bom din nan da ake kira atomic bomb duk wani makami da ka sani wanda yake yin illa kuma mai dogon zango japan tana da shi tana ma sarrafawa ba wai tana da shi ba a suna sarrafa wayannan makaman a su. to me yasa ba ta tsoma baki a cikin batutuwa da suka shafi rikici ko tashin hankali sosai abin da japan ta dauka a ita a tsarin siyasar duniya domin wannan abu ne wanda yake ya shafi siyasar duniya 'yan siyasa wanda suke amfani da karfin soja ko suke amfani da karfin kimiyya da fasaha na duniya ana amfani da shi a siyasance domin kokarin nuna karfi ko tsoratar da kasashen da za su iya kawo hari ko kuma tunanin cewa za su kawo wa a wannan ƙasa hari to ita japan ta mai da hankali ne yanzu maimakon ta shiga harkar siyasar duniya sai ta mai da hankali akan ƙoƙarin ciyar da ƙasarta da gaba da al'ummar ta gaba sai ta fita daga wannan tsare-tsaren ƙoƙarin yaɗa ƙarfinta ko ƙarfin sojanta ko kuma irin makaman da take kerawa eh, ko kuma take da shi ah, domin duniya ta san cewa tana da shi wannan ana kiran shi international politics to ita sai ta kokari ta mm, janye kanta baya-baya akan harkokin wannan international politics wato siyasar duniya sai ta mai da hankali kamar yadda ce a kokarin gina kasarta da kuma gina al'ummar kasar in ka ko ka shiga kasar japan za ka da cewa ba su da matalauta da yawa ko kuma eh, matsalolin tattalin arzikin kasa da yawa kamar yadda sauran kasashe suke da shi hadda kasashen suka ci gaba a duniya domin su kullum tunanin su shine ya za su inganta rayuwar al'ummar su ya za su yi su ɗabba ko su ɗaukaka darajar ƙasarsu ta kowane ɓangare da kake tunani so hankalin japan ya koma kan japan ɗin ne kanta da al'ummar japan ta fita daga cikin harkokin ba ta mai da hankali sosai akan harkokin siyasu ko ƙoƙarin nuna ƙarfi ko na soja ko na ko na makami a duniya to ina gaskiyar cewa shirin da take yi na da nasaba da harin da aka kai mata na hiroshima da kuma nagasaki well wannan harin kamar yadda ka sani hari ne wanda ya lalle da gaske ne ya gigita kasar japan ya tarwatsa ta ya tare wato ya mata da hankali ya wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ta koma take tunanin kamar na faɗa maka da farko kasashe tana ɗaya daga cikin kasashe wato asian countries kenan ka ga dan china ka ga dan japan ka ga dan north korea dan south korea da dan hong kong za ga sun yi kamanni sun yi kama da junansu za ka ɗauka da yan kasa ɗaya ne to wannan hari da gaske ne ya taɓa ƙasar japan ya kuma taɓa tattalin arzikinta da duk wani abin da kake tunani na al'ummata ya sa ta koma kamar na ce sai ta fita daga cikin harkokin siyasar duniya ta koma tana kokarin gano inda matsalolinta take da kuma yadda za ta da warware matsalolinta na kasa amma ba wai tsoro ne ya sa ta ta yi haka ba a'a wato irin abin nan da ake cewa ja da baya ga rago ba tsoro ba ne yakan koma ne ya shirya so abin da take yi shine ah, tana indisejin yanzu misali tun da har ta samu wannan matsala akwai yiwuwar za ta iya karin wannan samun wannan matsala nan da shekara ashirin ko shekara hamsin ko ma shekara ɗari sosai ta koma take nazartan matsalolin da ta fuskanta a lokacin da aka yi da irin nasarorin da ake take tunanin ta samu ko kuma nasarorin da aka samu a kanta sai suka koma suna nazartar wannan suna yin shiri na nan da shekara ɗari ko da irin wannan abin zai taso zai zamanto suna shirye amma su ba sa surutu akan tsare tsarensu sun yi shiru ne a tsakaninsu su ne yan ƙasa da ƙasa suke yi kuma tsarin ƙasar Japan dan ƙasar Japan bai isa ya hira da dan ƙasar South Korea ko dan ƙasar North Korea ko dan ƙasar China ko mutumin da ya fito daga Hong Kong ya gaya mashi sirrin ƙasar Japan ba idan kai ɗan Japan ya yi haka hukuncin kisa ya hau kan shi domin ya tona asirin ƙasa su duk abin da suke yi suna yin shi ne a tsakaninsu a sirrance amma kana maimaitawa ba wai tsorata suka yi ya sa ba sa yin magana ba a sun koma ne kamar ce ja baya ga rago ba tsoro ba ne sai dai ya ja da baya ne domin ya shirya in ya tashi zai fito ya buga to zai yi bugun kifaɗe kwala ne takan yi abinta ne tsakanin cikin ƙasar japan ɗin su yi duk abin da za su yi a cikin ƙasar su suke wannan a takaice shine amsan tambayarka. Sharawa ya na kuka uwa mabaɗa mama. Luna. Aminu Ladan Alon Waka da wakar Ummi Momina Ana sauraron shirin tambaya da amsa ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ga waɗanda ke so a dama da su a cikin shirin ga dama. Kawai aiko da sako ta mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ku. Sai mu karkare shirin da tambayar da ke cewa. Tun yaushe aka fara rikicin jamhuriyar demokaradiyyar Congo? wai me yasa rikicin ya ci ya cinyewa wace hanya ta dace abi don kawo ƙarshen rikicin gaba ɗaya wai yaya ƙarfin arzikinta to sama'ila abubakar tanko suleja jihar neja da musa muhammad jibiya jihar katsina suka aiko da wannan tambayar saniya ukorgom malamin tarihi a ma'aikatar ilimi ta jihar maradi a jamhuriyar nijar a zantawarsa da wakilinmu salisu isa ya amsa tambayar to kahin in ba da amsa ga wannan tambaya ina so in ba da wani takaitaccen tarihi na ita eh, jamhuriyar demokradiyyar congo ita dai ƙasa ce wadda ke afirka ta tsaka kuma tana da haɗi kimanin miliyan biyu da dubu ɗari uku da arba'in da biyar na kilometar kare da ake cewa yawa ita ce ƙasa ta biyu a afirka bayan ƙasa algeria wajen girma ba tana da al'umma wanda suka kusanci miliyan 85 tubarkalla ta samu incin kanta ne ranar 30 ga watan yuni 1960 amsa da zan bada ta wannan tambaya da ya yi eh, ita ce eh, wannan tashin hankali da ke kasar ga ta afirka ta tsakiya shi wannan tashin hankali ne wanda a gaskiya sai an koma can tun sadda kasar ta samu incin kanta da samun incin kanta tana da shugaban ƙasa wanda ake cima joseph kazabugu kuma da minister kinshi patrice lumumba su ne shugabanni na farko to da aka ma samu incin kan akwai bangare biyu na kasai bangare biyu wanda suka ce su basa cikin wannan tahiya sun balle shine yankin katanga da yankin kudancin eh, kasai suka yi tawaye irin na biafra wadda aka sani wadda ta wakana a kasan nigeria kenan wannan tawaye da suka yi sai zamanto shi kazavubu shugaban kasa da prime minister kensu kenshi eh, patrice lumumba sun ɓadda wannan eh, bangare biyu na ƙasa kuma ɓangare ne masu ɗimbin arziki wanda suka yi ɗimbin arziki wannan yanki da suka yi tawaye su ne mahi arziki a ƙasa kenan insha Allah demokradiyyar kongo dai arzikin ta ma gaba ɗaya ga yadda bincike ba da abin da ke cikin salsalin ƙasanta in abin a ƙiƙilga ne a ƙiƙilga ya kai ya yi hamsin kala kala kamar kaga su lu'lu akwai zinariya akwai azurfa akwai kivir da hausa yawa akwai shi akwai abu dai da yawa wanda duniya take sarrafawa a wannan lokaci da muke ciki kongo duk ta mallaki wannan don tana da arziki mai ɗimbin yawa cikin ƙarƙashin ƙasa a da da tara 1960 watan satumba shim kaɗan bayan an samu yancin kai sai e, tsatsaniya ta tashi tsakanin shugaban ƙasa da prime minister kinshi wato tsakanin kazabubu da lumumba kazavubu yana da tallafin ƙasashen yamma lumumba yana da tallafin 'yan rasha tare da soviet terasa wadda ake cewa urss wanda ya kana hal ya kai ga rasa eh, ran eh, shi lumumba a eh, watan janairu na 1961 a 1962 sai akwai mubutu sisi siku da mutane kowa ya sani ya jagoranci wani wata tawaga ta 'yan sanda ta wance ta sojoji wanda kuma suka samu tallafi na sojojin majalisar ɗinkin duniya don su ta su kwato wannan bangare biyu da suka ce basa cikin wannan tahiya katanga da yawa da kasai don wannan ya sa ma hamma butu dai ana nan kwance tashi ya zama dai shugaban kasa dindindin a shekara da alif da dari tara da sattin da biyar ya ah. zama shugaban kasa na na zahir kuma an san da ya yi iko mubutu har zuwa eh, alif da dari tara da gomiya tara da shidda zuwa bakwai masu tambayi suna so su san wai me yasa rikicin eh, na wannan kasa jamhuriyar demokradin congo ya ƙici ya ƙi canyewa duk dai mutum mai hankali ya gane duk ƙasar da aka ce tana da arziki a ƙarƙashinta musamman a nan eh, yankin afirka tana da matsala an san abin da yake kawo wannan matsala wannan arziki da masu hannu da shuni ke hange to shi ne yake hasa su wannan hannun suke sawa ciki su masu hannu da shuni sai su yi hangen wannan arziki sai su zo su sa rikici cikin kasar dan su samu su su zo su mallaki arzikin nan na kasa wannan kowa ya san da shi komai ya Allah kai yau da gobe wuya gare ta don abu ne jigawa da dori. garba sufa da waka mai take allah kai mana magani to ba iya hirar salisu isa da malam ya uku rukun ba kenan za mu kawo muku karashin firar a wani sabon shirin a madadin injiniya ibrahim tukurkefi da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu